أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baka ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau 24 ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya daidai da 29 ga watan 6 miladiya 2016 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratu Maryam gabanin mu fara akwai tambayoyin da zamu amsa wannan yace malam naji wasu malamai sun ce ba a ba a daukewa mamu karatun Fatiha a lokacin da imam yake karatu a fili sannan an ce ba a son lokacin da imam yake karatun fatiha mamu ya rinka yi to malam a wani lokaci mamu zai yi karatun fatihar to babu ko shakka mas'alar karanta fatiha a bayan liman mas'ala ce da yake akwai bayanan malamai a kanta mafi shaharan maganganu su ne maganganu guda biyu su ne suka fi dalilai suka fi karfi magana ta farko suna cewa wajibi ne akan mamu ya karanta fatiha a bayan liman sawa'un liman yana karatu a bayyane ko yana karatu a ɓoye liman yana karatu a bayyane suka ce zai karanta liman yana karatu a boye zai karanta wajibi ne ya karanta fatiha sun kafa hujja da hadisan da suke nuna cewa duk sallar da babu fatiha to ba cikakka ba ce balma da hadisan da suke nuna babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba la salata liman lam yaqra li fatihatul kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba da haka suka wajabta ma mu ya karanta a kowane irin yanayi a kowane lokaci sun yi saɓani dangane da lokacin da zai karanta ɗin wasu suka ce zai karanta yayin da liman yake yi zai zama liman yana karatu shi ma yana karanta fatiha idan ya gan fatiha to shi kenan sai ya shiru ya ci gaba da sauraron karatun liman wasu suka ce a'a idan liman ya kai fatiha to yana kan liman ya yi shiru idan ya shiru a wannan lokacin mamu sai karanta fatiha din da haka dai suka yi saɓani dangane da ayyana inda za a karanta din amma suka ce dole ne ya karanta wancan shiru da suke ambata liman idan ya kai fatiha ya shiru dan mamu ya karanta alal haƙiƙa bai tabbata a cikin hadisi ba abin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru idan ya gama karatu gabanin yi ruku'u kuma shirin duk da kike yi ba shiru bane mai yawa shiru ne ta yadda numfashin mutum zai dawo gabanin yi ruku'u da haka koda anan ne ma ba zai yi a ce mamu ya iya karanta Fatiha ba dan shiru ne da yake bai da yawa to almuhim wannan kauli yana da karfi kuma yana da dalilai kamar yadda muka ji dalilai da suke gwada shi kuma fahimta ce ta wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wasu daga cikin malamai magana ta biyu suka ce mamu wanda yake bayan liman zai karanta fatiha idan liman na karatu a ɓoye ko baya jin karatun liman ɗin in liman na karatu a ɓoye kamar sallar azahar kamar sallar asar kamar raka'a biyu na ƙarshen sallar isha to ana zai karanta karatun fatiha tun da liman yana karatu a ɓoye ne abinda da ya sa muke magana fatiha ba ba maganar sura ita fatiha ita ce ake maganar rukuni ce a ciki karatun sura kuma in ya yi ba laifi in bai ba kuma dama babu komai kana iya yin sallah da fatiha kaɗai. da haka suka ce idan liman na karatu a ɓoye zai karanta ko kuma baya jin karatun liman din sallah ce da ake bayyana karatu amma yana inda baya jiwa abin da liman yake karantawa suka ce nan ba zai karanta fatiha amma idan liman na karatu a fili ana jin karatunsa to mamu ba zai karanta ba zai yi shiru ne ya saurari liman suka ce domin allah maɗaukakin sarki na cewa fa iza alƙur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alƙur'ani ku yi shiru ku saurara ko kwa samu rahma suka ce wannan ya hada har cikin sallah sannan sun gaba hujja da wani hadisi na Jabir Allah ya kara masa yarda da yake cewa idan liman na karatu to ma mu yi shiru ya saurara fa qira'atul imami lahu qira'a karatun liman ya zama masa shine karatun shi da haka sun kawo su ma dalilan suka ce waɗancan hadisai da suke magana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab suka ce ana magana ga wanda yake sallah bayan limamin da yake koyi karatu ko kuma wanda yake sallah shi kadai amma wanda ya zama yana bayan liman kuma liman na bayyana karatu ana jin karatun liman suka ce wannan wancan hadisi bai hada da shi ba sai zama wannan hadisi ya khassace wancan to ba haka suka tattauna mas'alar zamu ga muka duba sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ya rinjayar da cewa idan liman na karatu kana jin karatun shi to ba za ka yi karatu ba ya tafi akan wannan ma'ana fahimta din a inda wasu malamai kamar yadda na ambata sun saɓa masa waɗannan maganganu guda biyu suna da ƙarfi matukar gaske akwai malami da ya yi littafi guda akan wannan matsala din ban manta ba al-imam al-mubarak fori ko wani wanda yake ba shi ba dai yi littafi guda akan wannan mas'ala ta karanta fatiha bayan liman waɗannan maganganu guda biyu na ambata duk wanda mutum ya gamsu ya ɗauka a kai ya aiki to babu ta da jejiyar wuya a kai mana idan liman yana karatu ka saurare shi kai shiru babu laifi hujjojin wannan magana suna da ƙarfi in kuma ka karanta kamar yadda wasu suke karantawa shi ma za a iya cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da haka wannan dai shine a takaice abin da zan faɗa wallahu a'lam Wani yace har a sallan ya ci gaba da cewa har a sallan nafila kamar hukuncin sallar tarawih shi ma mamu zai iya karanta fatiha duka wannan bayanai da ne ya da sallar farilla da ta nafila wani yake cewa malam dan Allah me yi hukuncin yanke dan yatsa da ake da ake yi ga wanda aka haifa da ‘yan yatsu guda shida sai a yanke ɗaya a rage shi ma'ana wanda da hausa muke cewa cindo akwai fahimta guda biyu akwai malaman da suke da fahimta baya halatta a rage ana mutum an haife shi da ‘yan yatsa guda shida ko a ƙafa ko a hannu ko ma ba ɗan yatsa ba ko wani haƙurin shi ya fito ya saba yadda na kowa yake ko yana da wani ƙari a wani guri a gaban suka ce baya halatta a cire zai zama canza halittar Allah ne suka yi togaciya sai dai in yana cutarwa in yana cutarwa suka ce to wannan saboda cutarwar to za a iya cirewa don masu wannan fatawar suna ganin ai wannan abin ba aibi ba ne wani ƙari ne cikin halittar Allah kuma ƙarin ma da zai iya zama kyau ne ya ƙara ko wani makamancin haka masu fahimta na suka ce ba laifi a yanke dan suna kallon shi a matsayin aibu kana da hannu guda biyar a yan yatsu guda biyar ya zama an ga shida ko a ƙafa guda biyar ya zama shida ko ya zama haƙori ya fito ya barkalo suka ce wannan babu ne da a cire domin nau'i ne na aibu ba canza halittar Allah bane almuhim za mu iya cewa ya halatta a yanki idan ya zama na ɗaya babu cutarwa babu cutarwa cikin yanki din idan an yanki akwai cutarwa baya halatta na biyu idan ya zama da ƙari ne kamar ma'ana in yatsu din ƙari ne ya zo dan yatsa ne fito a gebe wanda an yanke shi ba zai cutar da jaririn ba ba kuma zai zama ma'ana ya bata halitta ba ko ya canza ta ko ya canza ta to sai a cire ya zama kuma da izinin wanda yake da abin ko kuma da izinin waliyin shi wannan shine bataro su malamai idan ya zama nan an bar shi zai iya zama kamar aibe ne ko nakasa kasa ga wanda yake da shi kuma cirewar ba zai halakar da shi ba ba zai cutar da shi ba babu laifi dan an cire yanzu kamar mu idan ya zama na mutum yana da wannan za ga in yana karimi ma abin tsokana ne a gurin yara zai iya shiga wani yanayi na tsokana da damuwa wanda kuma an cire masa yana karami ba wani cutar da shi zai yi ba wani ma idan ya zama siriri ne sosai aka daure dalilo ranar haihuwa a hankali ana gasa zai faɗi wani kuma da an je asibiti za a yanke ba tare da wani tashin hankali ko wahala ba don wannan suka ce ƙari ne kuma nau'i ne na aibi da aka ba laifi don an yi an gyara kamar mace ce da gashi ya fito mata a fuska take da gemu ya halatta ta aske ko bai aske wajen nau'in irin wannan ne wasu na ca in ta aske ta canza halittar Allah haka Allah ya so ya ganta da wannan gashi wasu kace a to ai baya cikin halittar mata ya zama tana da gemu bare a ce ta canza halitta da haka wannan wani dalili ne ya kawo shi wani abu ne da za a yi cewa na kasu ne to ba laifi dan ta kawar da shi da haka ni gurgurdan dan abin da na fahimta shine idan ya zama na babu cutarwa ga shi wanda za a cirewa kuma ya zama akwai cutarwa tare da shi in an bar shi zai iya zama masa matsala to babu laifi dan an cire wallahu a'lam wannan ya ce mahaifansa ne suka ce lalle ya zama wajibi ya daina zuwa majalisi da makarantun da ake koyarwa saboda na yan izala ne a sakamakon ziga shi da wasu mutane suke yi to ya ya kamata yi to dangane da wannan umarni na iyayenka za a duba mai kake koyo a wurin, idan nan ne wurin da za ku yi addini za ku yi yadda za ka yi sallah za ka yi yadda za ka yi tsarki yadda za ka yi alwala yadda za ka san Allah wannan wajibi ne akan ka sai ka sani in har sun hana ka zuwa wurin suka baka wani madadi wani makwabi yadda za ka je koyi waɗannan abuwa na alheri to shi nan za iya cewa to babu laifi don ya zama da ka koma can misali sun ce daina zuwa guraren da ake karatuka amma tunda ilimi kake so zo za a tura gurin wani malami ya koya ma iziya ko risala ko ya koya ma ahlari ko ya koya ma bulugul maram ko riyadus salihin ko malamin nan malami ne da daidai gwargwado yana kamantawa su sun yadda da shi ba wanda zai koya ma bid'a da banda ba ko wanda zai koya ma mummuna aqida in za su kai ka gurin mai mummuna aqida wannan ba ba cinya ba kafar baya da haka waɗannan duk ba za a je ba akwai malaman da za su tarar cewa ko da bu shigo cikin kungiya ba su amsa sunan izala ba ko wani abu makamancin wannan za ka tarar cewa suna tare da gaskiya suna aiki gwargwadon abin da suka sani na ilimi suna karantar da Riyadu salihin bulogul maram risala ahlari waɗannan littafai wanda malamai sun yarda da su littafai ne na malamai to in za su canza ma wannan to sai ka koma ka ci gaba da karatu kuma kana kokarin ganar da su ta yadda su ma za su gane gaskiya su cire ma takunkumin da suka sama amma in ya zama na babu wani guri madadi so ake kurin ko a kai ka gurin wanda zai karantar da kai banna da ba daidai ba kai kuma anan kake koyon addinin ka to babu shakka ba za a ce kai musu da ɗari bisa ɗari a nan ba sai kai kokari ka ninga zuwa daidai gwargwado ta yadda zaka san addinin ka kuma kana kokarin fahimtar da su har kullum a wajen bayani babu cewa mutum ya fito na fito da iyayen shi iyaye suna da girma da daraja haƙƙin su babba ne a musulunci ko da ba musulmai bane suna da haƙƙi akan mutum na waɗanda suke musulmai to da haka ba ba daidai bane kai ka zama kayan fito na fito da su sun ce dai na zuwa to zauna ka lallashi su bi hanyoyin da ya dace ko ta hanyar wanda suke kimantawa ko ta hanyar wani malami da suke ganin kimarsa ko ta hanyar kai ka dinga kyautata musu da ya musu bayanai wanda za su karfafa musu gwiwa su gane cewa wannan abin da yake ba bata bane suna yin wannan ne su a iya fahimta su cewa za su kare ka daga fada cikin halaka su iya fahimta su kenan to da haka ba za a ce kai fito na fito da su kamar yadda wasu ke yi a iyaye na fada su ma suna fada ce ka bar gidan ya ce na bar gidan dama kaza dama kaza wannan ba daidai bane sai ka bi su a sannu da hankali abinda ma ake so kai ma gaskiyar da gane su ma su gane shine abinda ake so ba wai so ake kai ka tafi aljanna sun su tafi wuta ba duk wani ma musulmi so ake ya fahimci gaskiya kai ma ya fahimci wannan gaskiya da kan abin da yake na turba badantana wanda suke iyayen mutum ne su ne suka yi sababin zuwan shi duniya kuma suna da falala a kan shi ko ba komai ɗaukan ciki da uwa za ta yi da haife wannan ciki da wahalar reno duk wanda ya aure yake da mata to zai ƙara jinjina wa uwa zai ga yadda wata ran cikin dare yaro zai tashi yana kuka haka za ta tashi ta ɗauke shi in goyo ne ta goya shi wani sa'in ta fito waje komin sanyi komin zafi komin mai ta fito waje ta ta lallashe shi kai kila ma kai uba kana kwance in kayi mata kara shine zaka daga kanka ka ce me ya same shi ki kaza ne to ki lallashe shi abinda zaka ce kenan ba za ka iya wani abu kuma bayan wannan ba wani ma uban wanda bai da kara ko yake da fada ko yake da karancin wannan sai ya hauta da fada gaba daya kin dame mu da Allah ki tashi ki fita da shi can ko yi tsaki ya tashi ya fita canza guri duk ana yin irin wannan to kaga duk wannan wanda yake da mata take da da ko ya zai ga yadda uwa take fama yanzu da za a ban maka yaron ka jariri wanda yake zama yake rarrafe ko wanda yake yayi haka dan shekara ɗaya da wani abu bai kai biyu ba ko zuwa biyu Ta maka shi ta ce ga shi da Allah awa biyu ko awa uku zan shiga nan in fito ko zan je can fito sai ga da abin duniya ya dame ka duk abin duniya sai ya dame ka amma a kaddara ita yini take da shi ta kwana ta shi ta tashi da shi ta yi shekaru da shi a wannan yanayi har yi waye wadatu ta sannan ma'ana da kanshi ya zama baya bukatar ta amma mu ba za mu iya zama da yaro ba daidai da awa biyu awa uku sai ga ka shiga wani yanayi idan yayi bayan gida ka dinga tunanin ya za kai ya za kai ka kwashi ya za kai ka gyara ya za kai ka zato, amma za ga uwa da haka take daukiya haka nan uba in ka tsalle neman abinci wanda yake matsayin uba ya san yadda neman abinci ke kullum idan ka tashi a matsayin ka na uba so kake ka ga ka samu abin da za a ci a gidanka tashin hankalin magidanci ya waye gari babu abin da zai ci ya waye gari ana jin yunwa babu abin da zai kawo za ga ya tafi ko neman bashi wani ya tafi ma'ana aikin karfi zai yi ne yana yi wani noma zai yi ne yana yi wani na gurin yana fabutuka kowa da hanyar da yake samun abinci sannan ya kawo shi ne zai tsaya wajen yi maka tufafi wajen cinka wajen shanka in baka da lafiya tsaya wajen ganin sai ka samu lafiya duk wannan wasu nauye-nauye ne da ko su ka kalla ya isa gane haƙƙin waɗannan iyaye yana da girma da haka babu kira akan cewa ka fito na fito da su da haka abinda za ka ke ƙoƙari ka ta fahimtar da su amma in wannan guri kake koyan addini kake koyan tauhidi kake koyan abuwa na wajibai akan ka to lallai ka ci gaba da zuwa amma ta hanya mai kyau ko da a koye ne ko da a koye ne ka ci gaba da zuwa ba lallai sai ka bayyana ba kana zuwa din kana kuma kokarin fahimtar da su ka kyautata musu ka ce a gurin karatu da aka ce in ba kaza wani uban yana da son abin duniya yana son abin duniya haka wani uban yake to dan samu wani abu wataran ko da kyar ne kawo masa ka ce gashi wannan a gurin karatu na ji ana bayanin kyautata iyaye shine na siyo wannan na kama kamaga ma'ana ya fahimci cewa gurin da yake zuwa ba amfani kake ganowa wani uban abin da yake so baya bukatar komai amma yana son girmama shi da ya mai ladabi da biyayya to duk sai kai irin waɗannan abubuwa dan ka ji hankalin shi zuwa ga fahimtar gaskiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu cikin suratu maryam ajiya mun tsaya kan aya ta 15 insha Allah ta'ala a yau a yanzu zamu tashi kan aya ta sha shida bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها makanan شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا نعم وبنجي الله مدعوكين سركي bayan ya yi mana bayanin kissa ta annabi zakariya alaihi salam da irin yadda ya roki Allah ya bashi da bayan ya girma kashin shi yayi rauni kan shi yayi furfura matar shi bata haihuwa ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah kuma Allah ya amsa wannan addu'a tashi ya ba shi ɗa nagartacce annabi kuma shugaba jagora sannan kuma ya zama ɗa mai biyayya kamar yadda Allah ya siba tashi sannan ya zama jin kai da rahma ga al'ummarsa domin duk wani annabi da ya zo mutane da gaskiya da bayanin gaskiya da kira zuwa gaskiya babu ko shakka rahma ne ga wannan al'umma din kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce ba ma'aiko ka ba face ka zama rahma ga talikai gaba daya dan haka shi ma wannan da da Allah ya baiwa annabi zakariya ya zama rahma da jin kai ga talikai gaba daya to bayan wannan kissa din sai ubangiji ya dora da kissar nana maryam alaiha salam an yi maganar ta nana maryam a wannan guri saboda kissar ta tana da kamanceceniya da kissar ma'ana annabi zakariya alaihi salam ta yadda ya zamana kowace kowanne kissa cikin wannan kissoshi guda biyu akwai abin mamaki a ciki waccan kissa ce ta mutumin da ya girma ya yi rauni mata shi ba ta haihuwa ya ma ma'ana ya kai matsayin da ana ɗebe kaunar ba zai samu ɗa ba amma a lokaci guda ya roƙi Allah kuma Allah ya ba shi ɗaɗin wannan kuma kissa ce ta wata baiwa daga cikin bayan Allah da ta tashi ba tare da aure ba kuma ta samu ciki ta haifi ɗa kuma ɗan ma shi ma ya zama nagartacce bawan Allah na ƙwarai to kun ga kisa akwai ta shabuhi da juna Ke ta a can cikin ma'ana suratu ali imran aka hada mana kisoshi biyun a guri daya anan ma kuma bayan wannan sai aka kawo wannan kissa din a wannan waje din Allah ya ce wazkur ka ambata ka fadi fil kitabi a cikin littafi maryam ma'ana na na maryam ka ambaci na na maryam a cikin littafi idan tabazat min ahliha yayin da ta bar danginta da mutananta da iyalanta makanan sharqiyya ta koma wani guri wanda yake na gabas gurin da yake da ba kowa ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambata a cikin littafi littafi a nan alkitab suka ce ana nufin alqur'ani mana ya rasulullah ka ambaci maryam ka ambaci kinsan na maryam fil kitab a cikin ma'ana littafi wani lokaci lokacin da izin tabazat min ahliha lokacin da ta nisanta in tabazat bi ma'ana tanahat ta ja gefe wa atazalathum ta nisance su mufradatan anhum take ta kadaita ta makanan wani guri sharqiyan wanda yake na gabas inda rana take hudowa nahiya da rana take hudowa suka ce wannan guri shine gurin da yake sharqi baitul maqdis ma'ana gabas da baitul maqdis wasu malamai ma suka ce masar ta tabi kamar yadda zamu zo mu karanta a can lokacin da naƙuda ta zo masa amma dai anan aya ta nuna makanan ne sharqiyyan domin kamar yadda aya ta nuna mana a cikin ali imran na maryam tana da mihrab tana da gurin da take zaune take ibada wanda anan ne annabi zakariya yake kula da ita wanda suka ce malaman tarihi suka ce shi annabi zakariya yana auren yar uwan mahaifiyarta yana auren yar uwar mahaifiyarta miji ne na khalatta shi yasa nana maryam da annabi isa da annabi yahya hadisi ya sifata su cewa ibnai khala mana yan uwan juna ne kamar ƴaƴan maza ne ko ƴaƴan mata ne wani a makamancin wannan suna da alaka tsakanin annabi yahya wanda mahaifinsa annabi zakariya da kuma annabi isa wanda mahaifiyarsa ita ce nana maryam suna cewa ita maryam annabi zakariya yana auren khalatta to da haka da ta tashi ta bar wannan guri ta dan fita gabas da wannan masallaci inda take hidima baitul maqdis anan Allah madaukakin sarki bai faɗa mana ita maryamu cewa yar wace ce ba ba gaya mana iyalanta ba ba gaya mana abin da ya shafi haihuwarta ba ba gaya mana wani abu dangane da ita ba kurin anan an ambace ta ne maryam kurin ba ma tare da cewa yar wana ba wanda zamu ga qur'ani yana ambatan ta wani sa'in ya danganta ta da mahaifinta to anan ba ambata ba amma idan muka koma cikin suratul tahrim zamu ga an ambaci babanta wa maryam nata imran allati ahsanat farjaha wa maryam wa maryama ibnati imran allati ahsanat farjaha da maryam yar imran sai aka ce allati ahsanat farjaha wadda ta kiyaye farjinta ma'ana abinda ake nufi ta kiyaye kanta ta ma'ana kiyaye mutuncinta anan an ambata mana cewa babanta shine Imran suka ce wannan shine babanta mahaifiyarta ita ce Hanna Hanna kamar da wasu malamai ma'ana suka ambata a can cikin Ali Imran an ba mu labarin mahaihuwarta Allah ya ce iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أنا أم بعد كسر هاي هو التاني الله يشيك أم بتي عند ماتي عمران كونغا أنا في أكتي ماتي عمران ولا تشي ما هي بير نانا مريم وده سونا ما لمن تفسيري سنة سنة حنا تشي ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا ya ubangiji na yi maka alkawarin abin da ke cikina muharraran na ‘yantar da shi ya yi hidima ga ɗakinka ma'ana kamar ta ba da shi ga Allah maɗaukakin sarki wannan abin da ke ɗauke da shi a cikinta fatakabbal minni ya Allah karɓa da gare ni Inna ka anta sami'ul alim Allah kai ne mai ji kuma Allah kai ne masani lokacin da ta haife ta falamma wada'atha da ta haife abin da ke cikin qalat rabbi inni wada'tuha unsa ce ya Allah na haifi wannan abin da na haifa mace wallahu a'lam bima wada'at wannan jimla ce itiradiyya dake kore cewa ba wai tana waccan magana bane dan Allah bai san me ta haifa ba Allah ya fi kowa sanin me ta haifa amma dai tana so ta yi magana ne tana so ta faɗo wani abu ne shi yasa ta yi ce in ne wa za ta ha'unsa sai ta ce walaisa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba tunda ta yi alƙawarin zai yi hidima ga ɗaki zai hidima ga ɗakin Allah to wannan abin da ta faɗa ba wannan abin da ta haifa mace ne Allah an riga an san namiji ba kan mace bane cewa inni ha maryama na ba ta suna maryam wa inni u'izuha bika ina nema mata tsari ya Allah a wajenka wa zurriyataha da ma zurriyarta da za ta haifa mina shaytanir rajim daga shaytan jefaffe wanda Allah ya amsa wannan addu'a lokacin da na Maryam ta haifi annabi Isa manzo Allah ce shi kadai ne shedan bai zungure shi ba ma'ana yayin da ya sako kasa wanda yaro idan ya sako shedan yana zungure sai ma'ana ya kuka amma banda annabi Isa alaihi salam sai Allah ya karba mata wannan abu ya ma'ana karba kyakkyawa ya mata ma'ana ya tsirar da abin tsiro mai kyau ya bata annabi Zakariya zama mai kula da ita shi kuma ya ci gaba da kula da ita to anan ba a gaya mana cewa waɗannan din labari ba ya zo a cikin surata Ali Imran a nan kurin sai aka ce wanzu fil kitabi Maryama idin tabazat min ha makanan sharqiyya fattakhazat min dunihim hijaban sai ta rike hijabi ma'ana kamar ta buya inda ba sa ganinta fa arsalna ilaiha ruhana Allah ce sai muka aika mata da mala'ikan mu ruhin mu wanda shine mala'ika Jibrilu anan da Allah ce fattakhazat min dunihim hijaban ya zama ta samu kariya tsakaninta da mutane wanda ya gwada na Maryam inda ta tafi din nan makanan sharqiya din nan ba wanda yake ganin ta a gurin ita ma kuma ba ta ganin kowa shine ma'anan fattakhazat min dunihim hijaban ba ta ganin su ba sa ganin ta shine ma'anar hijabi ya zama yanzu tana wani guri ita kadai a wannan yanayi fa arsalna ilaiha ruhana Allah ce sai muka aika mata da ruhana ruhana ana ana nufin mala'ika jibril Allah ya kira shi da ar-ruh a wurare da dama cikin alkur'ani nazala bihi ruhul amin qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq da haka Allah ya kira shi da ar-ruh suka ce anan ruhana ana nufin mala'ika jibril me yasa Allah ya rafa shi zuwa gare shi suka ce dan girmamawa idafatu tashribin ce wa takrim muka aika mata da mala'ika jibrilu wanda yake ruhana sai Allah ce fatamassala laha basharan sai ya kamantu gare ta basharan a matsayin mutum sawiyan mai daidaitakkiyar halitta mana da ta shigo mata bai je asibar mala'ika ba yanzu gana na maryama a guri ba kowa tana wannan gurin kurin sai ta ga mutum cikakke mai cikakkiyar halitta ya fito mata cikin kyakkyawar halitta da haka da ya zo ya zo mata a yanayi na mutum da aka tana ganin shi sai ta tsorata sai ta ɗauka cewa wannan mutum ne da zai cutar da ita bisa ga al'ada idan mace take ɓanta a wani guri da ba kowa sai kurin ta gauni namiji wanda ba muharraminta ba ba mijinta ba to abinda za ta kawo cewa wannan namijin zai afka mata ne wannan shine al'ada ko yau ko gobe in mace ta kadaita a wani guri da ba kowa sai kuma ga wani namiji ya zo wanda kuma ba muharraminta bane ba kuma mijinta ba ne bare ta samu aminci farkon abin da zai fara zuwa mata a tunani to wannan ba zai afka mata ne da haka akwai matsala da haka tana ganin sha irin wannan yanayi qalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka qalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsari daga wajen Allah mai rahma arrahman minka daga gare ka in kunta taqiya matukar dai kai mai tsoron Allah ne ma'ana anan ta hada shi da Allah kenan da tace ce qalat ta inni a'udhu Rahman, ina komawa ina fakewa birrahman ga Allah wanda yake mai jin kai sai ta amfani da sunan arrahman saboda yanzu rahmat take nema saboda yanzu ma'ana tana son Allah madaukakin sarki ya ji kante fitar da ita daga wannan mutumi da ta gani ce inni a'udhu Rahman minka sai ta ce in kunta taqiya in dai kai mai tsoron Allah ne ma'ana matukar kai mai tsoron Allah ne to ka sani na nemi tsarin Allah da haka kakka taba ni ka kiyaye afka mun kakkai mun wani abin da ba daidai ba ina hada ka da Allah ka kyale ni na nemi tsari Allah ya tsare ni dan haka in mai tsoron Allah ne kai ka ji tsoron Allah ka nisance ni kada ma'ana ka cutar da ni sai zamana ta yi isti'aza wanda yake gwada mana a duk lokacin da mutum ya shiga cikin wani hali na birgita na razani to abinda zai ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah kun ga anan cewa inni a'udhu birrahmani minka wani tsoron ma da firgita shedan ne yayin da kaji kana firgita kana tsorata dare ne yayi kana zaune a gida kurin sai kaji tsoro ya kama ka haka kurin to ka koma zuwa ga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim karanta alqur'ani daidai da zaka ji koma zuwa ga Allah ka ce ina neman tsarin Allah wannan sai Allah ya tsare ka sai ya cire ma wannan firgita din ta yi shedan ne ta yi ma'ana wani abu ne daban in ma wani abu ne mai cutarwa sai Allah ya dora ma nutsuwa ta yadda za ka iya tinkarar abin kuma ka samu nasara ba tare da ka tinkare shi ka bada cikin yanayi wanda yake ma'ana mai ban takaici ba to da haka anan sai ta koma zuwa ga Allah madaukakin sarki tana faɗar haka mala'ika jibrilu ya ji ƙara sai ce inna ma ana rasulu rabbiki ne ba ɗan aiken ubangijinki ne li ahaba laki gulaman zakiya dan in baki da zakiyan wanda yake tsarkakakke ku duba anan uslubi na alqur'ani qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsari daga Allah arrahman in kai mai tsoron Allah da ya tashi ba ta amsa sai ce qala inna ma ana ni ba kowa bane ni kadai ba kowa bane face rasulu rabbiki sai amfani da kalmar rabbu ma'ana ɗan aike ne na ubangijinki wanda shine rabbuki wanda ya rene ki ya samar da ki ya halicce ki ya baki ji da gani da duk wata ni'ima da ke tare da ki dan kullum muna maimaita ar-rabbu tana nufin wanda yake renan abu ya kula da shi ya rereta shi ya amfanar da shi ya kawo mai da abin da zai cutar da shi to sai ce to ni dan aiken wannan ubangiji ne naki ma'ana nan yana nuna mata cewa sako ne ya zo da shi na alkhairi daga wajen Allah madaukakin sarki sai ce li ahaba laki dan in baki gulaman wani yaro zakiyan tsarkakakke wanda yake ma'ana ba mai fadawa cikin zunubi ko mai yin ma'ana laifi ba wanda shine annabi Isa alaihi salam in mun koma cikin Ali Imran za mu ga abin da ya faru abin da aka ce mata inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masiha عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين كونغا أتشان سيأكا بينا متى سوننش أغاتي الله ينا مكي ملائكوني ما سككراتا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين da haka su suke kiranta suna gaya mata wannan a nan ma sai suka ce inna Allah yubashshiruki Allah yana miki bushara bi kalimatin minhu da wata kalma daga wajen Allah amma anan sai ce li ahaba laki dan in baki nan an nuna cewa Allah ne zai bata akwai qira'a li yahaba laki inna ma ana rasulu rabbiki ne dan aiken ubangijinki ne li yahaba laki dan ya baki ba wai dan in baki ba liyaha laki dan ya baki anan kuma inna allaha yubashshiruki yana miki bishara bi kalimatin da wata kalma minhu da gare shi to ya zame tawfiki tsakanin ayoyin suka ce ba karo liyaha balaki dan in baki ma'ana in baki da umarnin Allah anan ya mai da bayarwar gare shi ba wai dan shi ne nan mai barawar ba saboda shi ne mubasharar busa a tare da ita ta samu ciki amma nan mai bayarwa Allah ne da haka anan liaha balaki dan in baki abinda Allah ya aiko in baki liyahaba balaki dan Allah ya baki wanda shine mai hakikanin mai bayarwa ni wasida ne ni tsani ne tsakani kamar yanzu mutum ne ya tare ka ya baka wani abu sai ka zo ka ce jama'a Allah ya bani kaza ai ba za a ce kai kuskure ba ba wanda zai ce a ƙarya kake wanda ne ya baka sai wanda yake jahili ne bai san addini ba amma duk wanda yake da fahimta ce jama'a yanzu wani ya baka keke ko babur ko mota to kaje jama'a Allah ya Allah ya bani mota Allah ya azurta ni da babur Allah ya azurta ni da keke ba wanda zai ce karya ne wani ne baka sai dai idan kuma ka zo ka ce jama'a alhaji wani ya bani mota ba wanda zai ce karya kake kowanne ya inganta in ka ce Allah ya bani dama shine hakikanin mai bayarwa duk wani wanda ga da wani abu kuma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima daga gani daga Allah ne da haka kana ne bin hakika ne mai barwa Allah ya bani amma ta silar waye ta hanyar wane ta hanyar wane in ka ce wane ya bani ana bin Allah ya azurta ka amma ta hanyar wane din shi wane ba shine mai hakika ne mai barwa ba da za a tambaye ka ce da kace Alhaji ya baka babur kana ganin shi ne hakikanin wanda ya baka ko Allah ne ya baka ba tantama mutum zai ce Allah ne ya bani da haka anan ma yana nufin ma'ana li'ahaba laki dan in baki abinda Allah ya umarni me zan baki gulaman wani yaro wani da kar kuma ta ba yi aure ba fa kamar yadda Allah ya faɗa ahsanat farjaha ta kama mutuncinta kuma gashi yanzu ana maganar ga wani ya zo da sifar mutum ya ce Allah ne ya aiko shi kuma ya ba ta ɗa wanda yake ɗan nan zakiyan tsarkakakke a cikin Ali Imran sai aka bado sibobin shi sai Allah ya ce in baki ɗa wajihan fid dunya ma'anar waji wanda yake da matsayi da ɗaukaka a duniya wal akhirah da lahira wa min al muqarrabin yana cikin makusanta sannan daga cikin sifar sa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan zai wa mutane magana yana cikin tsumma tsumman goyo wa kahlan zai musu maga bayan ya zama babba ya zama dattijo ya mai shekaru kahal shine mai shekara 30 zuwa abin da yi gaba da aka da malamai suke faɗa sannan wa minas salihina sannan daga cikin bayan Allah nagartattu ba nan lamarin ya tsaya ba wa yu'allimuhu alkitaba wal hikma zai sanar da shi alkitab injila wal hikma da hikima ma'ana iya magana da iya zance wat taurata da at-taura wal injil da injila da aka wa rasulan ila bani isra'il kuma manzo ne zuwa ga bani Isra'ila zai zo yana ce musu anni qarjitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha anni akhluqu lakum min at-tin ko fattaqullaha wa ati'un ta cikin Ali Imran to dan haka anan ya gaya mata abin da yazo ga abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi cewa ya zo ne dan ya mata kyautar da kuma dan nan ma nagari to da haka yanzu dole za ta zama tana da za ta yi mamaki ya za a yanzu kuma a irin wannan yanayi ta samu ɗa ita ba muje ne da ita ba kuma ita ba yawon banza take ba ah ahsanat farja da aka dole ta mamaki sai ta ita ma tambaya ta neman sani qalat tace anna yakunu li gulamun qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت ستتي أنا يكون لي غلام تيا يا زي زمان إنا دتا إنا ديارو ولم يمسسني بشر babu ولد أن أدم da ya walam aku baghiya ni kuma ban kasance mai yawo tana yin lalata tana zina ba ni ba na yi waɗannan wato ta yaya zai zama ina da ɗa an na ya kunu li gulamin ai kai fa Ali da gulamin ta yaya zan haifi yaro walhalu annani lam yamsasni bashar ni babu wani mutum da ya shafe ni anan da ta ce lam yamsasni basharun ba wani namiji ba wani mutum da ya shafe ni kun ga ya haɗa da shafa ta halal da ta haram ko ba ka ba walam yamsasni bashar a ma'ana ba wani mutum da ya shafe ni sawa'un wannan mutumin da halar zai shafe ni mijina ne ko da haramun wanda ba mijina bane to amma anan jumlan lam yamsasni bashar anan tana nufin ba wani wanda ya shafe ni da aure dalili kuwa saboda a gauta ce walam aku baghiyan ban kuma zama mai yin lalata ba sai wannan ya nuna kenan tana nufin lam yamsasni basharun bi nikahin babu wani namijin da ya shafe ni ta hanyar aure walam aku baghiyan ban kuma zan mai lalata bare wani ya shafe ni ba ta hanyar aure ba to idan ya zamana ba namijin da ya shafe ta a halal ko haram to ta yaya za ta samu ciki da haka wannan tana tambaya ne ta kamar yadda muka faɗa dangane da annabi zakariya yana tambayar hali shin zai sake aure ne shin da tsuban shi zai haihu shin za a mai da shi yaro ne mata shi yarinya ita ma haka take tambaya ta wace hanya za ta samu ciki ta wane yanayi shin aure za a yi mata wani namiji ne zai aure ta ko yaya lamarin zai kasance shine abinda take tambaya shi yasa kalmar lam yamsasu ne bashar idan muka koma cikin ali imran zamu ga bata bate maganar albaghyu ba qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar kurin iyanan ta tsaya to anan walam yamsasa ne bashar ya hada da bashar bi au aw bi ghairi nika amma anan sai ta hada guda biyu din duka ta nuna cewa babu wanda ma'ana ya shafe ta to anan ta kore kowane irin namiji ne ma ba wani namiji a tare da ita to ta ya za a yi ta ta iya haihuwa wanda ya gwada maka cewa tun a wancan lokacin sunnar Allah ta gudana namiji da mace ne suke haihuwa ma'ana sai in akwai mace akwai namiji in ka ga mace da ciki to abinda sunna kauniya ta gudana tsari na Allah madan sarki lalle akwai namiji tare da ita in ba haka babu yadda za a yi ya zama akwai ciki tare da ita ko yanzu da aka samu ci gaba na zamani yadda za a ɗebi ruwan wannan a ɗebi ruwan wannan a haɗa a yi abin suke kira talƙi da larabci za ka tarar dai ai cikin bai samu ba sai da aka ɗebo ruwan namijin sai da aka ɗebo ma'ana na macen aka haɗa sannan aka iya ma'ana sanya ya bayar da haka ne abin da yana nan tsakanin halittar na namiji da mace to dan haka sai take mamaki qala sai yace kazalika qala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa huwa alayya hayyin wannan abu ne mai sauki a wajena wana a wajen Allah madaukakin sarki wannan abu ne mai sauki zaki haifi da wanda aka yi miki bishara ba tare da namiji ya shafe ki ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace ƙala, Allah yake cewa da tace ƙala, rabbi anna yakunu li waladin waladun wa lam yamsasni basharun qala kadhalika Allah yakhluqu ma haka Allah yake halittar abin da ya ga dama yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah yanke wani lamari zai ce kun sai abu ya kasance da haka wannan wani abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki ba wani abu ne mai ban mamaki sai me ka karanta a ta gaba wani naj'alahu ayatan linnas sannan mun sanya shi ya zama aya ga mutane Shi ne a can cikin ali aka akai bayani wa yukallimun an-nasa fil mahdi wa kahlan wani naj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna kuma mun sanya shi ya zama jin kai da gare mu wa kana amran maqadiya wannan falamari ne da yake amran maqadiya lamari ne da an riga an yanke shi ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya bada cewa yana cikin hikimar halittarsa na annabi Isa ba tare da miji ba dan ya sanya shi aya wani naj'alahu ayatan linnas shine hikimar da yasa shi kansa annabi Isa aya ne kamar da annabi Adam aya ne to annabi Isa ma aya ne shi yasa Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam da haka kowanne daga cikin su aya ce to ubangiji yayi wannan ne dan ya zama aya da ke nuna cikakken ikon Allah ubangiji yana halittar abin da yaso kaifa yasha'u in sha'a yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya halicce shi min unsa biduni zakarin Allah ya ga dama sai ya halicce halitta namiji ko a samu ɗa ba tare da namiji ba kamar yadda aka yi ga annabi isa idan ya ga dama ya halitta min zakarin biduni unsa a samu halitta daga namiji ba tare da mace ba kamar hawa Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran annabi adam aka halicci na hawa kaga daga namiji ne ba tare da mace ba in ya ga dama kuma sai ya samar da mutum daga namiji da mace kamar da duk sauran mutane suke zuwa duk wannan Allah madaukakin sarki yana yi fa subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma alqadir ala kulli shay wanda yake iya yin komai da haka a wata ayar Allah ce waje allah wa ibnaha ayatan lil alamin da ita na na Maryam da ɗanta sai muka sanya zama aya da talikai wani gurin waje allah na Maryam wa ummuhu aya mun sanya annabi Isa dan Maryam da mahaifiyarsa aya shi yasa wasu suka bace ai akan su masu cewa ma'ana Maryam Allah ce annabi Isa Allah ne Allah Allah ne ai kaga waɗannan abuwa suka kalla suna ganin ku. ai ya zo ba ta hanyar da kowace zuwa ba don haka ya zama aya ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce don mu sanya shi wani na ja'alahu ayatan linnas don mu sanya shi aya ga mutane wa kana amran maqdiya lamari ne da an riga an yanke. da Allah ya ce wa rahmatan minna rahma ce da gare mu ai ga wanda ya imani wanda kuma duk bai yi imani da annabi isa bai gaskata shi ba shine ya bar rahma din ba annabi isa bane bai zama rahma ba annabi isa zama rahma gare shi amma shine bai karɓi wannan rahma ba kamar yadda Allah ya ce dangane da annabi sallallahu alaihi sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face Rahma ga talikai gaba daya da haka wa kana amran maqadiya wani lamari ne da an riga an yanke babu makawa to sai me ya faru fa hamalatu fa hamalatu tabadat bi makanan qasiya al المخاض ila jiz'in النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا to kamar yadda muke ambatawa uslubin kissa alqur'ani uslubi ne hakim na hikima ne dan alqur'ani daga wajen Allah ne duk abin da zai zama na mai sauraro mai karatu zai riske shi to alkur'ani baya tsayawa kuma ya ta ma'ana tafsiri akai kun ga an mana bayani ga ta ta fita ta je wani guri da ba kowa ga mala'ika jibril ya bayyana gare ta a Asiba ta ta ta mutum basharan sawiya mutum ma mai cikakken halitta ta nemi tsari daga wajen Allah ya gaya mata bai zo cutar da ita ba ya zo ne don yi mata kyauta ya ba ta kyautar ɗa tsarkakakke nagartacce mai kyawawan sibobi sannan kuma wanda zai zama manzo zai zama mai daraja mai kima da haka yanzu an riga an gaya mata ga ya gaya mata mai dalilin zuwa to ta kuma tambaya ta yaya haka zai kasance an mata bayani wannan ikon Allah ne huwa alayya hayyin abu ne mai sauki a waje na inji Allah madaukakin sarki da haka yanzu kamar an nade wannan faifai abinda zai faru ya faru malamai na cewa yayi busa mala'ika jibril a gefen mayafinta shikenan sai abin ya wuce zuwa ga farjinta sai ta samu ciki suka ce daga nan sai ciki ma'ana ya shige ta wannan shine abin da ya faru to da haka yanzu alkur'ani yana so ya gaya mana mala'ika jibril ya isar da wannan sako ya yi tafiye shi fa hamalat sai ta dauki cikin annabi isa fa hamalat sai ta dauke shi ai isa alaihi salam fan tabazat bihi makanan qasiya sai ta tafi da shi da wannan ciki ta nisa wani guri qasiyan ai makanin ba'i guri mai nisa shine ma'anar qasiyan yanzu ta samu ciki ba ta so a gani tana tunanin abin da zai biyo baya cikin mutane irin tuhumar da za a yi mata irin abin da za a gaya mata da aka sai ta tafi guri mai nisa jamhurin malamai suna cewa baitul laham can ta tafi daga baitul maqdis ta baitul laham wanda a can suke ci aka haifi annabi isa akwai masu cewa ta tafi misra amma nan magana ce mai mai rauni jamhurin malamai suna cewa baitul laham ta tafi shine makanan qasiyya wurin da yake ma'ana mai nisa ta yi wannan tafiyan ne saboda ba ta son mutane su ga cikin don an gane ta sun tabbas abin da zai biyo tuhuma har wasu malami suna cewa a inda take hidima akwai da ake kira yusufun najjar yana mata hidima shi ma shi ma bawan Allah ne daka za a iya tuhumta shi wasu ma suna cewa shine yake santa da aure shine khatib nata to da haka da wannan abu ya faru sai ta fita ta yi nisa Allah ce fa ja a makhadu sai naƙuda ta kaita ta ma'ana kaita ila jazi'in nakhla zuwa ƙarƙashin wani kututturen dabino qalat sai ta ce ya laitani ya kai cuna mitu qabla ina ma na mutu gabanin haka wa kuntu nasiyan mansiya na zama mantuwa abin da ake mantawa na zama nasiyan mansiya manta abin da ake manta shi anan fa ajaa hal maqat fa ai aljaaha shine ma'anar fa wannan uslubi fa yana nuna cewa ciwon naƙudan ne da ƙarfi ya kai ta can ba wai da so da samu ta yi wajen kututtire ta zauna a'a naƙuda ce aljaaha ita ta kai ta zuwa wannan gure jaz'in nakhla ƙarƙashin ma'ana dabino kisa laraba suna amfani da kalmar ja a fulan wane ya zo wa a a hu wani wani wani shi ya zo da ma'ana wani ne ya zo da shi in ja a fulan wane ya zo wa a a ja hu ta ce wa a a ja hu to dole za ka bi wanda ya kawo shi ma'ana wani ne zai kashi wa a a ja hu fulan wane ne ma'ana ya zo da shi suna cewa wajarin wani waƙi yana cewa wajarin tsarin. متعمدا إلينا أجاءته المخافة والرجاء وجار صار ونمقوتي مي تبيع معتمدا إلينا يا نفاتي مي يايو إن مكي أجاءته المخافة والرجاء tsoro da kuma fatan zai samu bakashi ya kashi gurin mu sai ce aja'atu ma'ana tsoro da fatan kuma zai samu bakashi ne abinda ma'ana ya kawo shi wannan guri din al-makhat shine at-talqu ciwon haihuwa da wasu muna cewa naƙuda wajen ulwilada shine al-makhad an kira shi makhadan min al-makhdi al-makhdu da larabci shine motsawa in ya zama akwai motsi to da idan an zo za a yi yana motsawa zai juya da sauran abin da ya kama da wannan to wannan shine laraba suke kiran shi al-makhad to wannan fa jaa al-makhad sai ciwon naƙuda ya toro ta ya kawo ta sai zama naƙuda ta same ta yanzu za ta haihu to lokacin da ya tsara ta ce ya laitani ya kai tona mitu qabla hadha ina ma na mutu wa kuntu nasiyan da zama mantuwa mansiyan abinda ake mantawa sai teburin burin ina ma ta mutu bata ma zama wani da ake iya tunawa ba anan aya bata bayyana mana ya ce cikin ba kamar da na ambata alqur'ani yayi dayyun wannan sai dai a wani guri Allah ya bayyana mana Allah ya ya bayyana mana cewa Maryama ابنة عمران التي أحصنت فرجها الله فنفقنا فيه من روحنا wannan nafkudin shine busa da mala'ika yi shine yasa sai ta samu ciki a wani gurin Allah ce wallati ahsanat farjaha fanafaqna fiha min ruhina da haka da anan ta samu wannan ma'ana ciki din to anan ta ce wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na zamana nasiyan abin mantawa mansiyan manfi a larabcin an ce manfiyan ne abin da yake bai da kima abin da bai da daraja ko da yawanci ma ana yawan manta shi shine mansi a she'ul mansi abin da ake yawan manta shi saboda rashin kimarsa to a nan ita ma sai take cewa ina ma ta zama nasiyan mansiya ma'ana ina ita ba ta ina ma a ce ita ba komai ba ce. wata abace tafihi abin da yake karami wanda galiban ko tafiya za a yi mamantawa ake yi da shi ba a tuna shi ina ma ita haka take abinda ma'ana ta faɗa kenan sai ta wannan buri ɗin wasu anan suna cewa kenan ya halatta ai burin mutuwa yayin fitina kame da imamun kurtubi ya yi wannan magana ɗin ya ce wannan yana nuna halaccin yin burin mutuwa yayin da ya zama akwai fitina idan mutum ma'ana yana gudun fitinar da za ta same shi jida mun san cewa a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hana mutum yi burin mutuwa saboda cutar da ta fada masa an hana mutum yi burin mutuwa saboda cutar da ta fada masa ma'ana mutum bai da lafiya ya ce kai ne ina ma in mutu saboda wannan ciwon kan ko wannan ciwon cikin ko wannan cutar wannan shari'a ta hana sai maza Allah ce in har ba makawa sai yayi burin mutuwa to ce Allah ka raya ni idan rayuwa ita tafi alkhairi gare ni Allah kashe ni idan mutuwa tafi alkhairi gare ni sai dai suka ce idan mutum yana tsoron fitina da za ta shafi addini shine fitinar da ake magana mutum yana iya cewa ya Allah ya Allah idan ka nufi bayinka da wata fitina ma'ana ana nufin fitina addini lokacin da mutane kila za su fandare ko duniya ta shiga mutane su kama duniya su manta da da, lahira gaba daya wasu ma su ridda wasu shiga bid'a dan neman duniya to mutum zai ce Allah idan akwai irin wannan fitina da zaka jarraba bayi da ita Allah karɓi rayuwa ta kafin wannan lokacin to kila ita ma anan tana gurin mutuwa ne saboda ma'ana irin waccan fitina da take guja dan yanzu ma'ana ga ta yanzu ta haihu da haka dole za a za a zo a tuhume ta ina ta samu da kenan ta shiga wani yanayi da zai iya zaman mata fitina da haka sai take burin ina ma ta riga ta mutu an riga an manta da ita tun gabanin wannan lokaci ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya na ta zama mantuwa abinda ake mantawa wani abinda ma ba ma za a ƙara tana shi ba saboda kankanta shi kamar irin yadda mutum ya tashi tafiya yakan manta yan ƙanana abuwa waɗanda ba su da ƙima zai iya mance su ina ma ita ma ta zama irin wannan yanayi akan wannan yanayi da ta samu kanta na gashi yanzu ta haihu kuma ba ta san me za ta cewa mutane ba za ta shiga cikin wani yanayi wannan shine abin da ya faru ina ganin anan za mu tsaya Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu ji mu yi biyo baya bayan wannan buri nata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya ba mu kuma ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk